قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون sai ‘yan uwan annabi Yusuf suka fuskanci mai yekuwar a bayansu da mutanensa suka ce masa, Me na ku ya ɓata, har da za ku tuhume mu da sata?’